Da alamu Najeriya ta kaure da masu son takarar shugabancin Najeriya a 2019 musamman ma bayan haɗewar babbar jam'iyyar adawar ƙasar PDP sakataren shirye-shirye na pdp abdul ningi ya caccaki apc da cewa yanzu dai pdp ta yi nasarar hana mulkin jam'iyya ɗaya a ƙasar musamman irin zagin da aka mana na baya anya gaskiya ne mun tuba mun ce mun yi wasu laifuka wai na laifuka ashe irin yadda muka gani gara da jiya da yau mu a wurinmu kuma muna son 'yan najeriya su sa musu mana adalci su ga da wani wahala muke ciki su ga yanzu wace wahala muke ciki mun daɗe muna wannan mulkin ba gyara sa'a ba ne mun san najeriya ɗaya daga cikin taɓarɓarewar al'ummomin najeriya saboda rashin fahimtar najeriya ne na wannan gwamnati. Sakataren APC mai malabu ne ya ce jam'iyyarsu ba ta aiki da kuɗi don lamuran zaɓe. 2015 dinnan da kuɗi za ta yi tasiri da shugaban Muhammadu Buhari bai ci zaɓe ba. Idan ka bibiyi abin da ya faru bayan zaɓen irin wannan badakala da aka yi a kan kuɗin makamai duka wannan kuɗin in ka duba an raba jihohi an raba 'yan jam'iyyar PDP saboda su fito su sayi kuri'u saboda su kayar da mu zaɓe wanda kuma idan ka duba wannan kudade da aka raba ɗin ba wani tasiri da suka yi shi yasa muka ci zaɓe to daga 2015 ina tabbatar maka ba maganan tasirin siyasan kuɗi saboda al'ummar najeriya kansu ya waye ta yadda su suka san shugabanni da za su zaɓa wanda za su yi wa al'umma aiki tsohon dan majalisa inuwar pdp usman bello kumo ya ce ko buhari ba zai nemi ta zarce ba ba kowa ne zai iya ta goma shi ba buhari allah ya ba shi lafiya in ya yi sa biyu in ya zo yana son kare na hudu allah ya kara masa hudu in ya gama in a cikin sa ko da ke son shugaban kasa amma ko ma waye zai shugaban kasan ai ya kamata sai mun nemo ingantacce in ya rike mukamai a wasu wurare ko a matsayin dan majalisa ko a matsayin gwamna ya san darajar mutane ya san darajar alkawari kuma bai shagalta da wasanni da yawa ba yana cikin nitsuwa mana da kamala wadda in an bashi amanar mutane ya san wannan darajar sannan yana da capacity da capability na in an bashi zai rike najeriya najeriya nan baiwar allah ce bai kamata a ke mika ta hannun kowaye kawai ya zo ya ji ta son ransa kawai ya tafi da moriya da shagali da more rayuwa don dukiya ko don wani abu ba wannan ya nuna dai ka gamsu da irin salon mulkin buhari ke kwarai kuwa saboda ni mutumin north east ne allah ya sa buhari ya zama sanadi an samu zaman lafiya yau mutanen mu suna zuwa gonakansu suna noma ana zuwa taron ɗaurin aure wadda suka yarda da taron raɗe suna suna zuwa ana masallatai ba tare da an killace mu ba kasuwannin mu ana budewa ana saye da sayarwa daga allah ya kai rai baɗi aikin shekarar siyasa zai fara bayyana filla-filla nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya